a ci gaba da karatun littafin sai muslim yau muna safiyar lahadi sha uku ga watan takwas watan sha'ban hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1447 wadda ta yi daidai da ɗaya ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashi shekara 2026 muna cikin kitabun raba'a littafi na sha bakwai ko na sha takwas ko na sha tara ko na ashirin daidai a jerin ƙananan littattafai hamsin da hudu ko hamsin da bakwai ko hamsin da takwas ko sittin da uku da ke cikin wannan littafi na sayo musulun saɓanin nusohinsa karatun da ya gabata mun kai ƙarshen babi na sha biyar wanda ya bayanin an so a auri mace ma'abociya addini hadisi mai lamba 54,467 a cikin baka yau insha Allah za mu tashi farkon babi na sha shida hadisi mai lamba 55,467 a cikin baka da fata Allah ya taimake mai sa mu dace imam muslim Allah ya ji kansa ce babu istihbabi nikahil bikr babi da zai bayanin an so wanda ya tashi yin aure ya auri budurwa wannan da zai yi auren shi saurayi ne ko ko a'a ina da aure don ya tashi zai ƙara aure an so ya nemi budurwa ya aura an gane ku kawai na saba jiya sai muka ji an ce a wuri abociya addini to sai muka ishara cewa shi ma wanda zai aura din dole ya zama aboci addini dan ba za ka dauki yarka mai addini ka ba ta tarbiyar addini ka ba wanda zai sukurkuta mata tarbiyar addini ba an gane ku saboda almaru ala dini khalili mutum yana rayuwa ne ko mace na rayuwa ne yawanci akan addinin mijinta da aqidarsa da aka yin kafi tana gida tana azumin litinin da alhamis tana ayyamul biyu tana azumin arfa tana ayyamul ashir tana tasuwa tana ashura duk wani azumi da aka ce an kwadaitar tana yi za ta yi kiyamun laili za ta yi karatun ƙur'ani in ka ɗauke ta kawo wanda ba ruwansa da waɗannan abubuwan sannu sannu ita masu ita ta an gane to shi kenan ta tashi da akan nagarta yanzu za ta zo ta kare ba nagarta saboda mace ta tashi barin abu bata iya barin sa ko san ka take ran da duk ta tashi cin ka to bata iya ba an fahimta to da haka sai ka dubu da haka annabi idza ja'akum man tarawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju wanda yazo neman auren ku yar eh, ku in kun yarda da addininsa kun yarda da halaye da ɗabi'unsa to fa auren masa an fahimta ba mai mota ba ba mai digiri ba ba mai gidan zama ba ba mai jarin kasuwa ba in yana da addini yana da halaye to ba zai wulakanta ta ba duk inda zai ciyar da ita halal ta yaya ce da ita mai addini mai hankali baya ɗauko abin da ya fi ƙarfinsa ko abin da ya san ba zai iya tsayuwa da shi ba an fahimta da kada mutum ya zuta aini an ce ne ma abuce addini to kai ma sai kana da addini babu istihbabi nikahi dhikr babi da zai bayanin an so wanda ya tashi yin aure to ya auri budurwa قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر بن عبد الله قال جابر بن عبد الله يتي تزوجت امرأة نا أول وتماتا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زال الله صلى الله عليه وسلم هل تزوجت شنكاي أورين suna tare da annabi amma ya aure annabi bai sani ba ko daga yanzu kai kayan aure abokinka bai sani ba sai a tashi duniya ta ki zama mu duk inda kai da abokinka bai kai sahabin annabi da annabi ba don su ba maslahar duniya kaɗai ta haɗa su ba ta addini ita ce farko duk wata wani abu da ya haɗa su na maslaha bayan na addini ne to kai kuma yanzu haka ba addini ya fara haɗa kuma wata duniya ta fara haɗa abokin haihuwarka ne kun yi makaranta tare kun yi wasa tare kuna kasuwa tare kuna kaza tare sai to sai aure baka sani ba ai masa mutuwa baka sani ba ai masa haihuwa baka sani ba ai ka suke na sai wani ba daga keke na sauna ba baya kauna kai ka mayar da wannan shi ne skeli na kauna na soyayya da za ka shi kuma yana tausaya maka ne za ka ganka wani hali ma za ka ce za ka yi masa ɗawainiya da haka zai bai gaya maka wanda yake tausayin kakin ka yake ah. wanda yake tausayin ka yana kin ka kenan amma kamar ni a cewa ne ka zama sani <laughs> kamar annabi wane ya kaza na bai sani hmm. kai kana ina a ringa daukar al'amura da sauki jama'a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam daɗi gare ta kwarai kana tsora rayuwarka akan rayuwarsa za ka huta ba abin da zai dame ka wannan duniya abubuwa da yawa za su tayarwa mutane hankali za su dame su za su samu amma kai ba ruwanka saboda laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wallahi abun koyi wanda duk ikwaikwaye shi wallahi bayyin nadama qultu na'am jabir yace eh ya rasulullah na ya aure qala abikran am sayyiban kaga ba fada yi masa ba yanzu kai aure wani ban sani ba kana gari ina gari <laughs> kuma dalilin auren fa dalilin auren izo ya samu ya rasulullah mahaifina ya mutu ya bar basu suka da yawa kai amfanin gonarsa ba zai iya biyan wannan bashin ba ga masu bashi sun yi sun dame ni kowa sai ina matsa min lamba sai na biya shi bashin yanzu yaushe za ka yi girbi rana ka za ta toshi kenan ran da aka yi girbin kowanne a tare shi wuri guda sai a yi sanarwa duk wanda ake bin babanka bashi ya zo za a biya shi bashin shi shi yana ga mutum ɗaya ma bin aka ɗauki gonar aka kuɗin aka da amfanin gonar aka bashi ba zai biya ba amma aka ce gayyato kowa kowa izo za a biya shi bashi aka zo aka tare da bino isu abi zai daban wannan daban wannan da kowanne aka yi masa tare shi aka yi shela duk wanda ya san ina bin abdullahi dan jarir al-bujali bashi ya zo za a biya shi bashi to masu bashi fa suka danno kai annabi ya gaya masa bayan kowa ya zo an gama abin nan ka zo ka kira ni ka zo ka gaya mu bayan da kowa izo masu bin bashi aka je aka gaya manzo Allah annabi ya taso da kafafunsa masu alfarma da wasu daga cikin sahabbai ya zo ya ce duk mai bin sa bashi ya zo aka ce kowa ya zo ya rasu ba wanda ya rage aka ce kowa ina nan ya dudduba da binan sai ɗaibi wani tari sai ya ɗiba haka sai mayar ciki ya ce a auna wa kowa na shi a fara wani so kai nawa kake bi ina bin sa'i 700 a auna ana auna wani yana ga ai wannan bai fi sa'i 70 ba sai ga an tsawon da 700 ya tafi to sai wa sai ni to nawa kake bi ina bin nan ninkin wancan kenan to shi ma a auna masa daga wannan tarin guda ɗaya kowa sai da aka auna masa ya ƙari ba ragowar mai bin bashi aka ce babu shi mai ruwa da hadisi ce da na kalli dabinan da aka auna tarin sai na ga tuwai gabanin a auna shi ya fi yawa ko yanzu da bayan auna ya fi yawa <laughs> eh, gabanin a auna ya fi yawa ko bayan da aka auna shi ya fi yawa yaushe ya fi yawa kai da baka nan za ka yi ba labari ne shi ma wanda yake wurin ya da balle kai amma kai daga jin an ce daga tari guda daya ka biya kowa kai ka sa ko magana to shi ne fa bayan duk an gama wannan kuma ya je aure amma annabi bai sani ma'anar magana din kamar kai ne ka ba mutum gida ka ba shi abin hawa ka ba shi jari kai masa komai amma izo ya aure saka cikin gidan kai kana gari bai sani ah. jama'a rayuwar annabi tana da daɗi kuma tana da sauƙi tuhumar sai jabir me yasa kai aure ba sai sai ce a bikiran ban, budurwa ka aura ko bazawara ba na ce ya maza Allah ai budurwa eh, bazawara ce Kala fa aina ta min al'azara wa li'abiha ina kai ina budurwa da wasanninta wannan hadisin guruntun ya karanta ko aka tashi duniya tsaye ka hana ta zama to shi lafazin li'abuha wannan shine ita ce ruwaya mafi inganci akan wannan ko mafi furuci mafi inganci li'abuha ba lu'abuha ba akwai wanda suka karanta wa lu'abuha lu'ab shine yan baki an fahimta to shi malam gurutun sai karanta wa lu'abuha kamar yadda wasu malamai suka karanta amma malaman hadisi suna karanta wali abuha saboda akwai hadisi za mu zo wanda shi yake fasara wannan hadisi dai tula'ibuha ko tula'ibuka wa tula'ibuha daga mula'aba ne to shi kuma lafazin mula'aba in za ka faɗe shi har ka lafazi ɗaya shi ne li'ab da kisra lamun ɗin kisra ake mata wannan kuma abu ne sai ashabu ta to da aka bil munasaba eh, akwai abubuwa da yawa in ba ta takhassusin mutum bane sai karanta shi inda kowa yake karantawa ko inda wasu sun karanta haka ara magabata shikenan babu babu tsangwama a ciki an fahimta qala shu'ba shu'ba yace fa zakartuhu li amr dinar sai na faɗi wannan hadisi na ambata shi ga amr dinar faƙala sai amru ɗan dinar ya ce kan sami'tuhu min jabir ni ma na ji wannan hadisin daga jabir wa inna ma qala amma ni a ruwayar abinda manzo Allah ya ce fa halla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuk me ya hana ka auri budurwa ita ce jariya tana yi maka wasa kai maka ne mata wasa albishirinka ka ce goro za ɗauka cewa za ka ta yi an kama ka ce kayi asara <laughs> wani ya ce malam shi wallahi take matarsa zai na subhanallah me ya faru malam kawai sai ka dawo kana kawai sai yarinya wai ce da koyi albishirinka ka ce goro ta ce kayi asara na ce ah, kamar ya kayi asara zai ce eh, an na albishir da ko Allah ai ce bai shirhun bi azabin ali ji wai hadda wani kokari na kawo nasu na ce to ai da ka kawo wannan ai ta kake goyon baya Allah ce ai musu albishir da azaba mai tsanani kuma ta ce daga albishirin ka kayi asara shikenan wanwan na ce ba kai kake ba goyon baya yanzu ita kake goyon baya to wai malam kawai zan ba ta da hankali ka za ta na ce to har yanzu fa baka faɗi me ya faru ba to wai zubar da kudin tefani aka yi sai ta ce wai sai min albishir wai mai ta bari da bakin ciki ma zubar wai sai ta ce wai yi albishir wai albishirin kan nace wai yi asara ta ne an zubar da kudin ce. sai ta ah, to gariya ta yi wai asara dan Allah gariya ta yi ok dan kada ta ce yi asara ta ce sai ka biya ka shi sa kuka yi ku amsa dan Allah wai asara ita ce ko kai Eh, to na bi ita ce ta asara ko shi ne ya sa wa zai biya wani kudin tefana ko tana da kudi a jakata za ta ɗebo ne ta biya da ce ɗaya jawon za a zaune haka kara ce ta sa kai kana da hankali mata ci ba kuma ka tafi su mutane ko kuma akalla ka je kai wuce kawai ka kawo hmm. na ce abin da ta faɗa gaskiya ne na ce amma ka batta watan wata rana da kanta za ta zo ta ne wa kanta dariya an buga ƙuruciya yan shekaru baya kaɗan sai ce malam magana gaba ta zo ya ce yanzu ni ma tsokanarta nake da wannan abin na ce ta ayi wancan lokacin da kuke wannan abin da kai da ita dukkanku yana ina tarari ne kai da ƙuruciya ta dabe ta haihu ɗaya ta haihu biyu ta haihu uku yanzu za ta shiga taitayinta za ta gane annabi ya na ce kuma kai ma za ka gane annabin ya idan da kake wannan tirarin ganin kake yi ka fitar ne ka shiga amma yanzu ka gane ba suna da bambanci ne kai kai sa'a ma Allah ya kyauta sai annabi ya ce ina me ya hana ka auri budurwa ta nema wasa ka nema ta wasa to kuma wannan shine mahallu shahid kenan قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع وابو الربيع الزهراني قال يحيى اخبرنا احمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله ان عبد الله هلك وترك تسع بنات او قال سبع وانا حديث شيني حديث عمرو بن دينار shi ma ya tike zuwa jabir dan abdullah cewa shi abdullahi ya mutu shine ma'anan halaka ya bar ƴaƴa mata guda tara ko yace ya bar ƴaƴa mata guda bakwai fatazawwajtu imra'atan sayyiba sai na auri mace bazawara faqala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya jabir tazawwaj sai manzo Allah yace da ni jabir kai aure ne qala qultu na'am jabir yace nace eh qala fa bikrun am tayyib yace to budurwa ce ko bazawara qala qultu bal tayyibun ya rasulullah nace a ai budurwa bazawara ce ya manzo Allah qala fa alla jariyatan tulaibu wa tulaibu yace me ya hana ka auri budurwa tana maka wasa irin na kuruciya kai ma ka nema ta. aw qala tudahikuha wa tudahikuk ko annabi yace eh, tana janta da wasan da za ku ringa yin dariya ita ma tana janka qala qultu lahu inna abdullahi halaka jabir yace nace da shi ai abdullahi mahaifina ya mutu wata taraka tis'a banatin aw sab'a ya bar 'ya'ya mata tara ko bakwai a wata riwaya ba wai shakka bane an gane ko ba na tanawwu bane wato ko cewa tara ko yace bakwai wa inni karitu an atiyahunna aw aji'ahunna bi mithlihinna sai na kyamashin zo musu da mace irin su ita budurwa su 'yan mata hmm. fa ahbabtu an aji bi ta kuma alaihinna sai na son kawo macen da za ta dinga kulawa da su wa hunna tana gyara al'amuransu, sai musu tsifa ta taje musu kai sai musu kitso sai musu kwalliya sai musu lalle duk wani abu da ya kamata ya wa ya mace sai musu kala manzo Allah su sallame ce fa barakallahu ce Allah ya sa maka albarka a auren magana ta kare kenan ku. أو قال لي خيرا قوم الله يقيم مقالة الخير وفي رواية أبي الربيع رواية أبو الربيع تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك كان يمت واسا تنا يمك واسا كان كاكاتي ديت إتما تنا كاكاتي ديت kenan mula'aba wancan ta yi ku yi tsere ko ta yi ku yi wasan gada ta yi ku yi tarafki har tarafki an gane wasa wanda physical wasa akwai kuma na tudahiku hawa tudahiku ku ringa yin maganganu na ban dariya an gane قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت يا جابر وساق الحديث إلى قوله امرأة تقوم عليهن وتمشطهن وأن شيني قارن كينانكو إذا يبشي تقوم عليهن وتمشطهن شان تقوم عليهن ذات كل سوء حالة إذا تربية وتمشطهن كما ذات كل سوء عبن ليش في الطفتة أنغاني sai ba da misalin ƙasa ɗin shine kamar kitso kala asabta manzo Allah ce kai daidai walam yazkur ma ba'dahu a wannan ruwayar bai ambaci abin da ke bayan haka ba قال حدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال جابر بن عبد الله يجي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزا من كسن شيء تارد من زال الله صلى الله عليه وسلم وجن ونياكي فلما قبلنا تعجلت على بعير لي قطوف لوكتن دا muka dawo sai ne gaggawa ina kokarin riga kowa yin gaba kan wani raƙumi na mai lankanji shine ba'irin qatu mai lankanji wanda ba shi da sauri falahikani rakibun khalfi sai wani mahayi ya iske ni ina cikin tafiya fana khasa ba'iri bi anazatin kanat ma'a sai kari itsikari isoki wannan raƙumin nawa da wata sanda da take hannunsa fanfalaka ba'iri ka ajiwata ma an tara min al'ibir aiko da ya su kwana raƙumin sai ya fi kowanne raƙumi nagarta da ka taɓa gani ka yi da faltafattu sai na juya in ji jabir fa'iza annabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na ga manzan Allah faƙala ma yi ujiluka ya jabir sai manzan Allah ce jabir wai gaggawa me kake saurin me kake yi qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah inni ahadithu ahadin bi ai ban dade da yin aure ba an gone ne aka tafi wajen yaki in ba imani ba me zai wannan ba ga sunan batu sun yi sun daina zuwa wajen wa'azi ana tafiya da su a zuma guza a kwana goma a can tun suka yi aure wallahi malam wallahi tana ɗan launayi wallahi kaza kan shi kenan sun daina tafiya wa'azi sun ban mu mune na bara mune na bana mune na shekarar ba sa to a tona asiri ai sai a tona an fahimta to kajin inda ake yi shi yana ango aka ce tur ba haka ba busa fa aka da na faɗa ne busa ake ana can busa ƙaho na tafiya yaƙi sai aka kira aka ce a zo za a tafi can Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar maimakon hayya ala salah sai aka ce hayya ala jihad to sai fa suka fi an goye fito ya bar amarya wanda ba shi da kowa ma ya fito ya bar amarya ya bar ba kowa ko mai ɗaya ya fito mai biyu ya fito mai uku ya fito wanda ya cike kofa shi ma ya fito ah, to mai tara ma ya fito ballanta na kai annabi ma san sa ba tara bane ya fito ba bai fito ba to kai na bai zama mai zakai shikenan aka ranka har sannan annabi bai san Jabir din ya aure ba wasu malamai suka ce tayi abin da sa ya ke ga masa dan kai ta to ai kai kana da abin da zai shagaltar da kai zaman kai gida yanzu da imani ya sana'anta su shine kan addini komai a baya yake har da amarya har da ango a baya yake da haka yanzu an tafi to da aka dawa yanzu kuma hankali ya dawo gida shine ike ta kokari sai ce ai aure ne ya rasu rasulullah ban daɗe da tarewa da amaryar ba faqala sai manzo Allah ya ce a bikran tazawwajtaha am ba. to tana budurwa ka aure ta ko bazawara Kala qultu bal ba nace ai bazawara ce qala halla jariyatan tulaibu hawa tulaibuk qala jabiri ce falamma qadimna al madina da muka dawo madina zahabna linadkhul sai muka yi kokarin mu tafi cikin gari fa qala sai manzo Allah sun san sai amhilu hatta nadkhula laylan ay isha'an annabi ya ku dan saurara bayan za mu shiga ban rana kaca a bari sai da yamma can lokacin duhu ya rufa kai tamtashi qutba ash-sha'ifa abin da yasa zamu bada wannan damar matar da ta tsefe kanta bata riga ta kitso ba yanzu labari zai gai cikin gari matafiya sun dawo ta haka za ta kitso wa tastahidda al-maghiba matar da mijinta ya dade baya nan zai dawo ta samu ta aske wurin da ake bukatar a aske amma ta ce gaba ne mene duk wani gashi da yake bukatar a kawar da shi saboda ga ango ya dawo mai gida ya dawo za ta gyara an gane ku kala jabi da cewa kala mazala ya ce iza kadimta falkai salkaita sayan an je gida dai a bisan an gane a bisan musa na biya sai ta shi an gane قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا أبو عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال جابر بن عبد الله يجي خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاء فأبطأ بي جملي ناتف وجوان ياكي تارد من زال الله صلى الله عليه وسلم ونحري دمككي سيرا قمينا إرنجي من لنقنجي فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya min yace ya Jabir qultu na'am nace na'am ya manzo Allah qala ma sha'anu yace saurin me kake yi qultu abda bi jamali nace ya manzo Allah zaqumi na ina da lankanji wa aya yana nema igaza fata khallaftu da haka ana bari na a bai kowane lokaci to da haka yanzu nake so in yi gaba da abin fa nazala sai manzo Allah isauka fa hajanahu bi mahjanihi sai soke shi da kwagiri a hannunsa sun makalar kab sannan mazala ce hau fara kibtu sai na hau ya ce falakad ra'aitu ne a kufuhu an rasulillahi sosallam wallahi sai na ga ina rike zakumin kar ije wuce maza Allah an gane ku in za ka faɗi magana sai ka dinga faɗa ilimi yana bayyana wata rana ta gane kai magare shi ya nabi yana tafiya sa sahabbai yake a gaba su suna bin sa a baya ƴaƴan agwagi ne sahabbai saboda shi raƙon malaiku ne suke masa escort escort a gaba yake ko a baya ah. escort a gaba yake ko a baya escort escort na shugaba a gaba yake ko a baya an gani ce a ta su yake a gaba shi yana bin su a bayan zuwa yanzu ga jabir ce sai yana rike raƙumin dan kai da zai wuce manzo Allah a ce wane ya tsaya dan kare wuce kawai a gaba kai ne a gaba ko shi ne a gaba na ba wani zance wai annabi yana wai sai ya sa sahabbai a gaba saboda shi mala'iku suke take masa baya oh. an fahimta sai a ji wajen maulidi sai a ta fada yara kuma suna nan suna yi suna karatu a cikin nan to nan wancan magana dai bayan da zaka same ta a littafi wannan kuma shi ka same ta a littafi ko amma ga an gina ka maganar shehinka ta fita ka. kai ko Allah ya shehin ka ya fada ta sace a gaba da haka sai mutum ya je ta fama ina kakanika yi ya zai da waɗannan maganganu shehin sai ya faɗa annabi ya faɗa bai san matsala? ya riga ya daga lokacin da ka fara auna annabi da wani mutum ai ka samu matsala an samu matsala ko ba a samu matsala ba daga ran da ka fara jin ga annabi ga wani kana auna nauyinsu an samu matsala ai annabi ko ba wani mai nauyi tare da annabi duk duniya aka ɗauke ta aka saka ta kefa guda na mizani aka ɗauki annabi aka saka shi kaɗai wallahi yarin jayi duniya gaba ɗaya malaminsa ya faɗa ga kuma annabi ya faɗa wanne zai ɗauka wanne to sai ce ya ruɗe dama ruɗaɗɗe ne faƙala sai manzo Allah su sami ce ata zawwajta aure kai ne faƙultu na amsa na ce eh faƙala a bikiran amsayi ba annabi ya ce to budurwa ko bazawara faƙultu bal sayyib na ce a bazawara ce ƙala fa Allah jariyatan tulaibu wa tulaibu qultu na ce inna li akhawatin ai ina da ƴan uwa ne mata fa ahbabtu an sai na ɗauke na so in kawo matar da za ta iya haɗa kansu wa tamshutuhunna ta ringa musu kitso tana kula da tsaftar su wata komo alaihinna tana kula da tarbiyyarsu kala sai manzo Allah ce ama innaka qadimun fa idza qadimta fal kaysal kaysa to yanzu dai zaka je gida zaka je da zafin nisa da amarya in ka je ka bi sannu sun maƙala sai ice da ni a tabi'u jamalak wannan raƙumin naka zaka sayan mun qultu na'am nace eh ya manzo Allah fashtarahu minni bi uqiyya sai manzo Allah ya saya uqiyya daya dirhami arba'in ke sun makadima rasulullah su sallam wa kadimtu bilgada manzo Allah ya zo madina nima da gari yawa ya sai na masa da raƙumi faji'tu almasjid nazo masallaci fa wajatu ala babil masjid sai na same shi a kofar masallaci fa qala sai manzo Allah su san sai al'ana hina kadimta sai yanzu ya kazo qultu na nace eh qala fa da' jamala sai ce to kabar raƙumin naka ka rike ka daure ka Wadu fa salli rak'atayn shiga masallaci ke nafila raka'a biyu qala yace fa dakhaltu fa sun thumma raja'tu na shiga ne sallah sannan na dawo fa amara bilalan an yazina li uqiyya sai ne yace bilal ya auna min nauyin uqiyya na dinari fa wazana li bilal sai bilal ya auna min fa arjaha fil mizan sai irin jayar wato da ya zuba har sai da yana zuba qala jabir yace fan talaqtu sai na tafi falamma wallaitu bayan na juya na tafi kala du'u jabira Ita kira mun jabir fadu'itu sai aka kira ni fa sai sai nace al'ana ya alayya alayyar jamal yanzu ya dawo mun da raƙumi ya karbi kudin sa kenan wa lam yakun abu gaba ilayya minhu ni ko ba abinda na ƙi irin raƙumin nan fa sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce khudh jamalaka wa laka samanuhu ite dauki raƙuminka je ka kuɗin ma an ban maka قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله قال جابر بن عبد الله يجي كنا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسير شيني غزا وانتن دي من kasance cikin wata tafiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana ina kan wani matashin raƙumi inma huwa fi akhriyatin nas ina karshen mutane ma'ana ina da lankanji baya iya shiga cikin abin nan tafiya ake ana barin قال فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال نخصه sai manzo Allah ya dake shi sallallahu alaihi wasallam ko yace sai so zungure shi urahu qala bi shay'in kana ma yace ina jin injuwa inji abu nadra yace ina jin yace da wani abu da yake hannunsa qala faja'ala ba'da zalika yataqaddamu an-nasa yunazi'uni yace bayan wannan zaburar da manzo Allah ya masa sai ya zamanto yana wuce mutane ina kokarin kubcewa daga hannuna hatta inni la akufuhu har ne din ya zamanto ina kokarin rike shi dan kare je wuce manzo Allah su sallam qala jabir yace fa qala rasulullah su sallam sai manzo Allah yace da ni atbi'unihi bi kaza wa kaza wallahu yaghfir lak zaka sai min da shi kaza da kaza Allah gafarta mala wallahu yaghfir lak an gane qala qultu huwa laka ya nabiy Allah yace na ciyar maka ya annabin Allah qala atbi'unihi bi kaza wa kaza wallahu yaghfir lak za ka siyar min da shi kaza da kaza wallahu ya firu lak wannan kalma ce daga wajen manzo Allah suka fara jin to daga nan su kuma duk abin da za su sai su wallahu ya firu lak an fahimta qala qultu huwa laka ya nabiy Allah nace na siyar maka ya manzo Allah ko na bar maka ya manzo Allah shine huwa laka na bar na bar ma ba sai ka saya ba qala wa qala li kuma za Allah da ni a ta zawarsa ba da abe ka yi aure ne bayan mutuwar mahaifinka ƙultu na amna ce e eh. ƙala sayi ba nan bikira ya budurwa ko ba zaura ƙala ƙultu sayi ba yace ce na ce ba zaura ƙala fa Allah ta zawarsa bikiran tu zahiku ka wata zahiku ha wata la'ibu ka wata la'ibu ha ƙala abu nadra abu nadra ya ce fa kanar kalimata ne ƙulu if'al kaza wa kaza wallahu yaghfiru lak sai zaman to wannan kalma ce da musulmai suke amfani da ita daga bayan wannan yi kaza da kaza wallahu yaghfiru lak an gane ku to sai mu kawo sai mu tsaya nan kenan mun kawo karshen wannan babu abin da mafada kuma ya zama daidai Allah ya ba mu lada to jiya sai ice eh, eh, ice menene an ce sunna ne a fara auren bazawara kuma ga annabi ya ce a zaɓi a auri budurwa ko? to haka abin yake lokacin da annabi ya auri bazawara ai ba annabi ba ne shi an gane matsala ce da malamai sun tattauna shin ayyukansa gabanin manzanci za su shiga cikin abin da zai zama na annabta ko ko a'a ba zai shiga ba magana mafi inganci ba su shiga an gane tunda duk wata ɗabi'a da annabi yake da ita ko wani aiki da musulunci eh, eh, yake yi gabanin musulunci to da musulunci yanzu ya tabbatar da shi an gane to yanzu ba wancan ɗin ba ne wannan wani ya rasu lawa ne mutumin kirki gabanin a zamanin jahiliya ina kaza ina kaza ayyukan alheri sai ce to zai samu ladan wannan abin da ya zamanin jahiliya sai ce a shi dai ya musulunta akan wani aiki na alheri da yake yi an fahimta to da haka wannan ba za ka ce ka mai da shi sunna haka nan idan ka zo ka ce to ai kuma duk matan da ya aura zaurawa ne in banda na na'isha to shi inda dalilin da yasa yake aure kai shi ne dalilin da yasa kake aure an fahimta duk wanda ya aura sai ka ji ga dalilin da yasa ya aura ni zan yi aure kai za ka yi aure ya za ka za ka duba tsayi za ka duba tudu za ka duba biri za ka duba kaza ba haka ba ne ya kai ke aure an fahimta da aka waɗannan da suke cewa annabi mu ya ce mu takaita mata hudu shi ya aure har tara suke kokarin su aibanta shi da ƙarfin sha'awa to sai kai musu raddi sai ka ce duk matan da ya aura zaurawa ne wanda zai aure saboda ya more abin nan zai aure ba zaura daya na biyu ba zawara ba ne bal fa'inatun fistin sun tsufa sun girma kawai mace ta wani shekara arba'in hmm. an fahimta to ko budurwa ce da na ya kasan an samu dameji ba haka ba ne? to ballatana ba zawara ce to sannan da ya tashi da ya aure su har yanzu taron da ya aura bai auri waɗanda ya cancanta ya aura ba da ya shi kaɗai an ba shi ƙarfin mutum arba'in ne duk mutum ɗaya ya auri mace hudu in zai auri matan da ya kamata ya aura sai auri guda ɗari da sittin sai auri tara ko kan ya aura to sannan ka je ka ji annabawan da suka gabace shi irin yadda suka yi aure yanzu kamar annabi dawud alaihi salam an ce matansa ɗari shida ne banda kwarakwarai ah. shi ya aure nawa ya aura an kasa matan annabi dawo gida ɗari nawa ya aura kaso ɗaya da rabi ya aura ce ba shida da shida ga uku ba tara ba kenan to kaso ɗaya da rabi kenan ya aura to da haka sifanta manzo Allah da wannan ko kallon sa haka a haka nan tambada ce amma ku dinga sanin ya za ku ba su amsa ba shi ya duk annabawa da suka yi aure ba wanda ya auri mata ƙasa da shi eh, to annabi Ibrahim guda biyu ko aka fada so aka fada amma sai bayan nan ba shi da wasu sannan yanzu ba kuna da tsari ba na first lady ko ko matan kano da sai ita za a ringa ita ce kaza kaza uwar gida kenan to dan haka waɗannan duk ganganu ne ga sunan suna sai sun ɓaci manzan Allah sallallahu alaihi sai sun ɓaci ƙarin aure kuma waɗannan matan in ana kyale su babu aure matsala ce a cikin al'umma mace ba aure matsala ce a cikin al'umma za ta ci za ta sha za ta kai za ta kawo za ta shiga za ta fita za su yi kara kai na za su yi karafiya da maza sai abinda Allah yi su aka ku iyaye daka ku yayi daka ku eh, waliye ku mazaje masu aure duk ku ringa kallon wadda kuna saka wannan abin a cikin tunani kada mutum zai aure sai a dinga ɗaukar ai sha'awa ce ko kaza ne duk mai hankali ba sha'awa kadai take sa shi ya aure ba don a shi kansa cikin auren kai da za ka yi auren ko aure za ka yi fresh abubuwa hudu suke sa ya aure ita shawa din one over four ce rubi'i ce kawai to amma yanzu sai aka ɗauka komai sai aka ɗauka aka saka akan wani an fahimta to da aka sai an yi takatsantsan kenan sai an kula su waɗancan abubuwa suna so shi kenan sai a ƙyale mata su ta yawo a cikin al'umma saboda barna za ta faru awwalu bani isra'il fitnatu bani isra'il kanat fil nisa haka annabi yace fitnar banu isra'il ta farko a cikin mata ta kasance to waɗannan banu isra'ilan ne yanzu sun karanta tarihin iyayensu ne sai suke so a yi mutuwar kaka a yi mutuwar yawa mutuwa ta je kasuwa iyayensu da kakannin sun shiga wannan matsalar da haka su yanzu su ɗauki duniya su saka cikin wannan matsalar ba damu su ba sai ce ai an yi an yi rugus an yi ɗaya da ɗaya sun fanshe ƙarya kuke ba za ku fanshe ba ba za ku hana mata auren mata mace da fiye da ɗaya ba to su ma yanzu suna auren fiye da ɗaya don sun gane akwai matsala to abinda muka faɗa kuma yanzu daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana abinda yake na aiki ba mu ikon aiki na nisanta ya ba mu ikon nisanta Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmai وصلى اللهم وسلم وزد وبارك واكرمانهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله